وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كيد الدين وعذاب الآخرة اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك و... وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر وقروا آخره لعلهم يرجعون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 da talatin wanda ya daidai da talatin da ga watan biyar 2017 gregorian calendar a damu ci gaba insha Allah da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wani masallaci na kofar gidan mai girma hakimin damba a jiya mun ji bayani inda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani yadda ahli kitabi ko kuma wata wani bangare na ahli kitabi suke iyan ƙoƙarinsu su ga sun tabukar da musulmai musamman shi annabi sallallahu alaihi wasallama din ta hanyar makidan da suke masa da kuma wanda suke biye tare da shi amma kuma wannan matsala duka sai ta fashe a tsakar kansu ba tare da sun nasara ba mun ga kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya kira su da cewa su daina butulcewa su daina kafircewa alhali su shaida ne akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya da aka sallama su mika wuya da kuma inda ya kira su da cewa su daina rikirkita al'amura a mutane su dako gaskiya su dako karya su hada sai su rikirkita sai mutum ya kasa gane ina ne asalin gaskiya take ina ne asalin karya take saboda son su duka wayannan allah madaukakin zarki ya hane su akan wayannan abubuwan to yau za mu ci gaba inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa qala ta'ifatu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wasu daga cikin jama'a na ahli kitabi imma yahudu ko imma nasara ko kuma wasu bangare na wayannan guda biyu din sun zo suna cewa a mutanen su ku yi imani da abin da aka saukar mu mu'minai ai ma'ana abin da aka saukar na alkur'ani ku yi imani da shi amma wani bangare na ne ma'ana misali a ce kamar misali karfe tara da rabi ku yi cincirin da ku zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce kun musulunta to da du jama'a za su shaida cewa ai kun musulunta kun musulunta sannan kuma da ƙarshe sai suka ce waqfuru akhirahu daga ƙarshen yini kuma sai ku zo ku kafirce can bayan sallar lasar kuma sai su kai mun fita wannan musulunci ai wannan musulunci to za ku rikirkita mabiya kenan to in kun yi hakan nan a yana iya yiwuwa sauran mutane masu juye su juya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya su bar addini din a wannan shine ana su tunani anan a wannan aya din wato makida ce a radu hawa da suka nufe ta liyalbasu ala du'afa minan nasi amra dinahum dan su rikirkitar da masu karamin imani masu raunin imani su rikirkitar musu da addinin wa annahum ishtaru ishtaru bainahum wai sun tsaya sun yi shawara a tsakaninsu an yazharul imani sai su bayyana imani a awwalan harin farkon yini wa yusallu su je su sallah ma al muslimin tare da musulmi salata subhi sallan asuba fa iza jaa akirin nahar idan la asar ta yi kuma irtadu sai su ridda ila dini ila dini su kuma zuwa ga dini su amma me hikima wannan li yakuna jahalatu minan nasi inna ma raddahum ila dinihim ittila'uhum ala nakisi ala nakisatin wa aibin fi dinil muslimina wato dabaran da suka yi shine za su zo su su shirinta wa duniya sun musulunta idan sun musulunta ana murna sun musulunta sun musulunta sun musulunta duk labari zai yadu da safe za a yi sallan asuba da su za a yi azahar da su za a yi la'asar da su amma dab da bangare ba sai su ce kai sun fita wannan addini to tunda su yahudawa ne itikadin mushrikai da sauran musulmi masu launin imani shine cewa dama suna da addini kuma suna da ilimi ta haka yanzu sun shigo addinin na sa tsammanin da gaskiya ciki to tun da suka fita lalle sun ga wata matsala kenan wannan addinin yana da matsala don da gaskiya ne a cikinsa dungurungun da da suka musulunta nan ta sun tabbata a musuluncinsu ashe wannan da sisa ce da kuma hila ne suka yi wannan idan sun yi haka la'allahum yarji'un suna tsammanin musulmi wanda suka yi imani musamman basu ranin imani za su yarda to da zaran su sun shiga sun fita to sai suka kidima wa'insu sai wa'insu ma sai suka fita a musulunci su ma za su daɗa kidima wa'insu sai kuma a ta yaɗawa ai addinin muhammadu duk yanzu ana ficewa duk yanzu ana ficewa propaganda sai ta yawa kun ga matsalar yahudawa kenan ko tun a wancan lokacin suna da wannan aƙida na yaɗa propaganda so da sai zama sun rikita sai a kasa ganewa gaskiya wanda yake da imanin gaske ma sai ya zama ya rubu to sun dagula wato kenan addini kenan to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin su a wannan lokacin wa kana ta'ifatun min ahli kitabi aminu bil ladzina zala ala ladzina amanu jahan nar wa qur akhir wa la'allahum yarji'un sai Allah yace wala tu'minu kada hmm? wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر إن الله ما دوك كتركي كتاب ولا تؤمنوا kada ku kuskura ku yi imani illa limanin tabi adinakun sai dai ku yi imani da wanda ya bi addininku ai abin nufi anan shine la tatma'innu wa la tasharu sururaku kada ku samu natsuwa da kwanciyar hankali ku ba da amana kada ku nuna farin cikinku wa ma indakum da abin da duk yake tattare da ku na imani a cikin addini illa liman illa liman tabi sai dai ga wanda ya bi addininku ai ma'anansa shine wala tasharu ma bi aidikum ila almuslimina duk abin da yake tattare da ku kar ku nuna ma musulmi musulmi kar ku nuna musu fayu minu bihi ballantana su zama sun yi imani da shi wa ya tajju bihi alaikum su zama sun kafa hujja da shi akan ku yawwa imanin su kar su yadda kusa yahuda harin suna da wannan akida din yanzu ba yahuda ya kaje kace zaka shiga addinin sa ba zai yadda ba ba zai yadda ba ta shi yasa baka samun tsintsin yahuda sai kaje isra'ila ko kuma asalin wanda suke da genealogical linkage da su ba sa yadda wani ya shiga addininsu saboda mai wannan akida din su amma fa za su iya kashewa biliyoyin kudi a wurin su yada addinin kirista don kar musulunci ya je gurin za su kuma iya yada dukiyarsu su rusa addinin musulunci duk wannan za su iya amma kai musulmi kaje kace yau na zama bai hudu ko ba su yadda ba saboda me wa ku bihi alaikum kada su kafa muku hujja da shi akan ku kenan anan me yiwa akwai wasu abubuwa na asiri na addinin yahudawa wanda suke koye ma musulmi don in musulmi za sun gane za su ce a shaka addinin naku ma yace kenan mala sun san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma ba za su yadda musulmi ya san cewa akwai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin su ba saboda ne li yuhajjukum bihi inda rabbikum kar su kafa hujja da shi a kanku a gaban Allah ranar tashin alkiyama ko kuma matan a duniya kar ku yi haka mun gane wannan yau idan musulmi ya san asirin su a dai ya kafa musu hujja da shi ai a cikin littafin kuma jazai na kaza shafi na kaza ai an ce kaza kaga ba su da hujja saboda abin da littafin su ne ya faɗa kuma suka taka to kaga an abin miskinan to kullum suna kokarin boye mutane asalin gaskiyar al'amari qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin zake ke musu kul ka ga musu innal huda hudallahi lalle shari'a shari'a ta Allah madaukakin sarki ne ai Allah madaukakin sarki huwa wallazi yahdil quluba shine yake shirye da zuciya musamman ma zuciyar mu'minai ila atamal iman har zuwa wata kinan su imani imani imani imani har imanin su zama ya cika bimanin zulhu ala abdihi sai imani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ma bawansa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam na min al-ayati na ayoyin al-Qur'ani wanda suke al-bayyinat wanda suke bayyananu a fili wa dalail al-qati'at da kuma hujjoji masu yanke dalili masu yanke hanzari wal hujjaj al-wadihat da hujjoji da suke ballo ballo a fili wa in katamtum ayyuhal yahud amma ku yahudawa inda za ku boye ma bi ku abin da yake tattare da ku min sifati muhammadin na sifofi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ummi wanda yake annabi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba wanda ta bayyana fi kutubikum a cikin littattafanku allati tumuha wanda allati nakaltumuha wanda kuke karbowa anil aba anil anbiya'i al aqdami wanda kuka karbo daga annabawa wanda suke wato kenan tun da can da can da can in kun boye wannan ma wannan ba zai zama yayi wani tasiri ba domin duk abin da yake cikin littafin naku ba Allah ne saukar ba wa yake saukar da Qur'ani kuma Allah ne da haka ya san abin da yake cikin littafin naku saboda kuma zai yi abin asiri nawa ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai Allah ya tsinka yadda shi na al'amarin yahudawa da al'amarin nasara da ma al'amarin mushrikan larabawa da ma al'amarin duniya da ma al'amura na lahira duka ne sallallahu alaihi bai san su ba ko ma kunta eh, eh, Allah madaukakin sarki ke ba ka kasance ka san wayannan abubuwan ba kafin mu maka wahayi su ko yawwa sora ka wannan ba abu komai bane saboda suka ce kar ku yi imani kar ku nutsu da mutane in ba yahudawa yan uwanku ba domin in kun yi hakan nan kar a je an yi wuta a hadin misli utitu ya zama a ma wani misali irin abin da aka baku ko kuma kar ku yi ibani dan kar wani mutum ya sami irin misalin abin da aka baku mun gane wannan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yadda ku aminta ku nutsu da kowa sai mai bin addinin ku wannan suna yin sa ne hasada saboda me an ba ma wani mutum misalin abin da aka ba su mun gane wannan yawa me a misalin abin da aka ba su an ba su taura an ba su eh, sandan annabi musa an ba su eh, ketewar kogi falakul bahari ko da ayoyi irin su abdafadi wal kummala da sauransu duka wani ayoyi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba su Allah ya ba su manna ya ba su salwa da dai sauran irin nan abubuwa duka ai mutuntawa ne daga gudun Allah madaukakin sarki ko ba haka ba to kuma gashi abin mamaki shine an bai ma wani ma misalin irin abin da aka ba su madadin attaura an ba su an ba annabi sallallahu alaihi wasallam alquran alqur'ani kuma ya fifice attaura ko madadin duk mu'jizozin da aka ba su duk irin mu'jizozin da aka wa annabi Isa Musa alaihi salatu wasallam an ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take tafita tafita domin Musa alaihi salatu wasallam bai Isra'i da Miraji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu iya cewa Allah madaukakin sarki ya bayyanar da raya matacce a hannunsa saboda a lokacin da aka je aka ci kai bara akwai yahudiyar da ta dafa nama da guba ta kawo masa yazo zai ci naman yace masa karka ci da guba kaga wani idan da iya ulmuta da sauransu to yanzu hasadan da suke shi ne na farko suna tunanin idan suka bayanin addininsu sai mutane suka karba kenan mutanen za su zama suna da misali abin da suke tare da shi ko kuma abin da zai same su da suke riya ce su yan aljanna ne wanda ya shiga addinin su ma zai shiga aljanna ko kuma in hasada ce yanzu ba sa son irin abin da Allah ya ba su abe ma wani an yuta ahadun mithla ma utitin ko mun gane wannan yawwa aw kun bihi inda rabbikum ko kuma idan kun faɗa musu asirin addinin ku za su iya kafa hujja da shi a ku a gaban ubangijinku ranar tashin alkiyama to duka wa'annan kowanne ne ma suke gudu sai ya faru da su idan ba sa so a baiwa wani abin sallah abin da Allah ya ba su to an ba wa musulmi shiriya Allah madaukakin sarki ya ba musulmi Allah ya ba su daraja ya ba su daukaka ya ba su kuma mallakan duniya saboda imaninsu da suka rike sannan an ba su annabci a musulmai kamar yadda aka ba su a yahudawa an ba su littattafai a musulmi littafi a musulmai kamar yadda aka ba su a yahudawa an ba su mu'ujizozi a musulmi kamar yadda aka ba su an ba wa bayan Allah na musulmi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam karama kala kala kamar yadda su ma nasu suke da shi illa iyaka duka in ka ja layi to sai ka ga na bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici nasu wato kenan nesa ba kusa ba saboda haka Allah madaukakin sarki shine yake ba da daraja a wanda ya gada da haka yace qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha kar su wani hasada falala a gurin Allah madaukakin sarki take dan haka yana bada ita a wanda ya gada mani ai ko su laraba mutanen makka suka ce bai dace a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ba shi annabci ba mi yasa ba za a saukar da alkur'ani na a ɗaya daga cikin manya-manyan mutane guda biyu ko asibin wa'il ko kuma ɗaya daga cikin makamantansu idan su ɗaya da tabi na hisan Allah maɗaukaki zai ce a'a a hum yaksimuna rahmat rabbik su ne ya kamata ce su raba rahamar ubangijin kayan Allah maɗaukakin sarki rahamarsa ne shi ya gada ma shi yake raba ta yadda ya gada ma kuma ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma har duniya ta ɗaya shi ɗin ne babu wanda sai canja kul inna fadala bayan yalla ay al kullaha tata tasarrufihi duk al'amura suna karkashin sarrafawar Allah madaukakin sarki wa huwal mudi almani shine mai bayarwa shine mai hanawa yamunnu ala man yasha bil iman Allah yana baiwa a wanda ya ga dama ta hanyar imani wal ilmi ko kuma ya bashi ilimi wa tasarruf atam ko kuma ya bashi mulkin da zai iya sarrafa duk abubuwan da ransa yake so ya sarrafa duk wannan Allah madaukakin sarki shi yake wa yudullu man yasha kuma shi yake tabbatar da wanda ya ga dama fayu'mi basarahu ya zama ya toshe basirarsa ba zai rika gani ba basarahu wa basiratuhu da ganinsa da basirarsa kaga zaka ga wani mutum ba shi da ido amma yana da basira wani kuma ba shi da basira amma yana da ido yana kallo amma ba ya auna abubuwa ba zai iya hangen nesa ba to wani sai Allah madaukakin sarki ya hana masa duka guda biyu a cire basar a cire basira wa yaktumu ala kalbi ya zama an yunke zuciyarsa wasan da kuma jinsa ya zama baya jin gaskiya baya kuma ganin ta ba ta iya zama a cikin zuciyarsa wa ya ja'ala ala basarihi gishawatan ya zama kallon nasa da yake a sa wani wani leda ai silin dinta a lullube ba zai taba ganin gaskiya ba wala hul hujjatu tamma da haka Allah madaukakin sarki shine yake da hujja wadda take cikakkiya da zai iya kama kowa da ita musamman wanda ya ga gaskiya ya binta. kamar yadda yahudawa suka ga gaskiya suka kibinta wal hikmatul baligha sannan Allah shine yake da hikima wadda ta kai matuka ta yanda du dabarar da zaka yi ba zaka yi tsere masa ba wayan da zaka yi ko ba za ka yi eh, eh, eh, kauce masa ba so da aka wayan ka da filar da hirar ka da komai da komai a tafin sa yake kuma sai ka gama gaba sai ka kuma ka fada cikin tarfan da ake kake gudun ka fada a cikin sa Allah madaukakin sarki ya sauke wallahu wasiun ali lalle Allah madaukakin sarki yalwaci ne yalwaci ne ni'imansa tana da yalwa ta yalwaci komai da komai alimu kuma masani ne ya san komai da komai babu abin da zai koya ma Allah madaukakin sarki yaktasu Allah madaukakin sarki yana kiyayewa yana keɓancewa manyan sha'u duk wanda ya ga dama biramiti da jin kansa in ya ga dama sai ke gefe sai tarfa magarin ka nono ta haka babu yadda za a kasha da tsamiya komai ka taba sai tafi daidai komai ka taba sai tafi wato kenan daidai Allah ka samu daga cikin wayannan mutane fa tasbira mati mai isha wallahu zul fadl azim kuma Allah mai falala ne mai girma Allah ka mana falalanka ka rufa mana asiri duniya da lahira alazim kuma falalarsa wanda take tana mai girma kenan yawwa ai abin nufi iktasakum ayyuhal mu'minuna min al-fadli bima la yahaddu wai ko muminai Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ku da falalar da ba ta da iyaka idan mutum aka ce Allah ya yi shi musulmi to hakika ya ba shi falala da daraja da ɗaukaka irin wadda ba ta da iyaka don inda za a zo a jera ta ne ba za a iya irga ta ba in to mata lahi la tuhsuha in dai ni'imar da Allah ya maka ne aka ce za ka tsaya ka kididdiga ta to ba za ta kididdiga a gare ka ba wala yusafu ba ma iya sifata ta ba duk ya ba ku wannan bi ma sharaha bihi nabiyakum nabiyakum saboda Allah ya ɗaukaka annabinku annabinku sai aka ce an ɗaukaka shi sama da annabin kowa ai wannan ma daraja ne a gare ku ko ba haka ba yauwa yanzu kuna zanne sai ce ai mai gidanku an ɗauke shi an fifita shi akan kowa a cikin garin nan ai kai aka ɗaukaka ko ba haka bane kai aka ɗaukaka saboda haka da aka ɗaukaka annabinmu sallallahu alaihi wasallama a birbishin sauran annabawa da mala'iku da sauran halittu mu aka ɗaukaka mu aka ɗaukaka ala sa'ir al-anbiya'i wa hadakum sannan Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da ku musulmi bihi a dalilin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akmali shara'i zuwa ga shari'a da tafi kowace kammala duk annabawa sun zo da shari'o'i amma shari'o'in su gaba ɗaya da aka tare su sai aka kawo wasu aka kara sai aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nasa ta fi cika cap cap akan da wato kenan shari'a kowa to da wannan madaukaka ne a gare ku da kuma wato kenan rufin asiri wa min الكتاب ومن أهل haka ne zalika bi annahum qalu laysa alayna shirrun min yinasabil wa yaquluna ma sa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun bale bale ma nawfi bi ahlihi wattaqi fa inna allaha yuhibbul muttaqin allah madaukakin sarki yace wa min ahli kitabi lalle daga cikin ahli kitabi min anan littabi'idiyya ba dukansu ba wasu daga cikinsu wasu daga cikin ahalin kitabi ko akwai man inta bikin tsarin wanda inda za ka ba shi amana ta taska guda ta dukiya ka ba shi a ce biliyan ɗari ya rike maka ajiya amana ka tafi ka je kai shekara biyu ka dawo babu wanda ya san ka bashi daga kai sai ubangiji sai shi ɗin ko addihi ilaika dan da kada zai dauka ya dawo maka da kayanka daidai wa daidai wa minhum daga cikin su kuma akwai man in ta manhu bi dinarin wanda zaka dauke sisi ka bashi kwandala ka bashi kace da Allah gashi ajiye min la addihi ilaika wallahi ba zai dawo maka da wannan kuɗin ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka bibiye shi Hmm? ba za ka ban naira ta ba ka za ka to yaushe za ka bani to gobe da sabbin eh to alƙaru gobe ma yanzu to aka jiya fa kace yau za ka kawo baka kawo ba to sai yaushe ka sai illa ma dumta alaihi qa'iman sai ka dawo makana tsaye kyan akan wannan ka takura shi ka takura shi tukunna sannan sai daga baya sai daga baya sai baka mun gane wannan anan Allah madaukakin sarki yana ba da eh, tarihin Yahudawa ko ɗabi'unsu cewa a cikinsu akwai eh, akwai menene alkhawana masu ha'inci wa yuhazzir mu'min yana kuma wato kenan tsawatarwa muminai min al-iktirar bihim kare mutum kare ya zama mutum musulmi ya rudu a dalilin wato kenan yahudawa fa inna minhum man ita mafi kindarin domin a cikin sakon da inda zaka shi ajiyan kuɗi mai yawa min al-mali na dukiya yu'addihi ilayka zai dawo maka da shi kayanka wa ma ha bi dariqil aula saboda ka zai kawo maka shi da hanya ta hanya mace da tafi dacewa an yi addi ilaika an yi addi ilaika hanyar da tafi dacewa ya ko kayan ka kawo maka zai dauka ya kawo maka amma a cikin su akwai man ita mafi dinarin la ya addi ilaika illa ma dunta alayka na ay bil mutalaba sai akwai da ko ni naira goma ka bashi sai ka sai ka bibiye shi ka bibiye shi wal mulazama sai ka lazimce shi wal ilha sai ka yi naci a fil istiklasi wajen wato kenan ka kubuto da wannan haƙƙin naka a gare shi za ka na haza sami'ahu fi dinar to yanzu idan ya zama a dinari daya zai maka wannan ba ma hu to sama da wannan kuma aula shi fitan cinta a cewa tukinan zai Allah addihi ilaika ba zai biya ba idan zaka ba mutum naira goma ya ajiye maka zai ha'inci to min babu aula in kawai naira dubu ya ha'inci haka kuma da kudin zai zama dubu hamsin a nan za ka ga ha'inci su ya wato kenan bayyana to wannan allah maɗaukakin sarki na farko ya ba mu siffar halin kitabi ne to cikin akwai mutanen kirki a wajen rikon amana cikinsu kuma akwai wanda ba su da rikon amana kenan kaman kullum musulunci yana karantar da mu duk mutumin da za ka yi mu'amala da shi ka tsaya ka karance shi lokacin da zaka yi yanzu zaka ga da yawa mutanen wasa cewa ai amana kan sai arni ai gaskiya kan sai arni saboda me me yiwa ya jarrabi irin wannan wanda aka ce in ka ba bashi amana zai iya dawa da ita amma kuma bai jarrabi irin tsiyar da kuma arna yake yi ba da ha'incin da yake na yaudara nawa ne arna da muke tare da su wanda za ka ga su yau za su zo kwanan su zauna a garinku da su dan karami ashe da daddare suna tare hanya ko suna wasu abubuwan haiti yanzu za ka ga jari ya kumbura ya zo ya fi kowa kuli a garin nawa ba za su son wannan ba sadaka qur'ani sai ya mana wata kenan hannunka mai sanda dangane da al'amuransu wannan kenan na biyu idan an ce zai ɗauki amana ya dawo da ita wannan yana nuna kenan adala ya zama adali ko kuma bai zama adali ba tambaya nake qur'ani yace a cikin daga cikin ahalin kitabi wanda in ka ba shi kintar taska mai yawa ta dukiya ko zai dawo maka da kayanka kaga akwai rikon amana kenan to wannan yana nuna cewa adalai ne su eh? yau kenan adala adala bata tsaya akan rikon amana kaɗai ba bayan rikon amana sai an samu ƙarin wani abu saboda mai yiwuwa yana da dalilan da zai sa zai iya kawo wannan abu mai yiwuwa akwai wani security reason ko wani abu makamacin wannan sannan abin da ya maka nan imaninsa da ubangiji tawayayye ne don haka rashin imani adalci da eh, rashin imani mun gane wannan amana kai amana da rashin imani ba za su na hada su ba za su bada adala ba don haka adala ana samun ta kawai a gurin wanda yake da imani da kuma wato kenan amana ina fata mun fahimci wannan yawwa sai ku kar ya wannan ya zama yaro da mutum saboda zaka iya samun mutum musulmi a cikin wata wannan ɗabi'a ce da a cikin musulmi zaka samu wanda in ka bashi kintar zai dawo maka da kayanka akwai wanda in ka bashi naira goma ba zai dawo da shi ba illa ma dinta alaihi qa'ima wannan ɗabi'a ce ta 'ya'yan adam yawwa amma mu a ce wane adali ne da farko sai an samu imani sai an samu kuma amana mun gane wannan yawwa to so da haka Allah madaukakin sarki ya bada tarihin wa'annan daga cikin ahlul kitabi kuma wani ayat ta sauka akan wasu daga cikin ahlul kitabi wanda yake ta hakan ta faru da su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil kaga inda suka faɗi kenan suka ce laisa alaina fil ummi na sabi yahuda suka ce idan mutum ummi ne dan mun ci dukiyansa babu abin da Allah zai mana ba hanyar da za a ya kama mu to wannan akidar ita ta rusa musu adalar da muke magana wato kenan a baya duk wani mai yahudi a yau ko da zaka bashi aje kudi ya dauka da maka da shi daga cikin aƙidarsa har kwanan gobe shine laisa alaina fil ummiyina sabil ba mu da wato kenan hanyar da za a kama mu dan mun ci dukiyar ummi idan an ce ummi shine wanda bai rubutu da karatu ba haka ne to su abin da suke nufi a ummi a aqidar su in mun ci dukiyar mutumin da yake jahili jahili kuma aqidar su shine wanda ba bai hude ba kowane mutum a duniya in dai ba bai hude bane jahili ne a gurin su so sun kokari sun ilmata a duniya sun koyi hila da dabara ta yadda kowa sai sun zalunce shi a duniyan nan kowace ƙasa sai sun zalunce ta kuma su bi ƙasa su zalunci 'yan ƙasar su halaka 'yan ƙasar su kashe shugaban ƙasar su yi komai da komai su ebe dukiyar su wannan a su halal ne saboda ne wannan aƙidar da alkurani fada suka ce laisa alaina fil umina salim yanzu daga cikin tattit ɗinsu shine duk dukiyar duniya gaba ɗaya ko hannunsu take komawa kuma kowa ya zama subservient to them saboda kowa dole sai ya fada cikin tarkonsu mun gane wannan ku duba dalilin da ya sa aka kare iraki saboda manta tun saddam husaini yana da rai ko kuma wasu daga cikin suna da man nan aka fara ibarsa directly daga ana karya daular nan aka sa ja ɗin man nan ya tafi ya tafi isra'ila direct ba wannan abin dalilin da yasa aka karya libya ba komai bane saboda dukiyarsu ne me yasa zake fitar kare syria dukiya ne wata rana za a koma saudi arabia dukiya ne kuma za su iya sponsorin kudi a je a kashe biliyoyi na mutane duk wannan ba don komai ba saboda su samu wani abu na dukiya don haka daga cikin aƙidansu shine ba su da permanent friend ba su da permanent enemy amma suna da permanent goal suna da permanent ideology ta yadda aƙida su kullum ita ce akan gaba duk wanda zai tuttuɗa ta za su ja shi duk wanda ba zai tuttuɗa ba za su rinkuɗe shi ko waye shi kuma akan hanyar su za su iya bol da komiye komiye za su iya bol da shi ko duk wanda zai taimaka musu cimma manufansu za su iya jasa jiki kowaye shi me yasa kaga america duk inda gwani yake a duniya za ta jawo shi saboda ya kare mata akidanta da harkar siyasata da harkar rayuwarta kuma ko nawa za su baka me yasa mutanen mun sun ilmata sun ilmata sun ga kasar nan babu abin da sai su koma america saboda su gwanaye ne kuma za a ba su kuɗi yadda ya kamata kuma za su aiki tukuru dajen tuttuɗa gwamnatin can haka da kuma ba amma once ka zama useless you are no longer useful to them za su discarded dinka ba sa bukata kwata-kwata kuma koma mi ka musu ko mi ka musu daga karshe da tsaran ka zama useless za su kuɗe fa kuma shikenan sai a dauko wani kuma mun gane wannan to wanda shine akidan su suka ce laisa alaina fil ummiina sabil za su iya halaka kowa za su iya kashe kowa za su iya komai a za su iya rusa ƙasa za su iya menene duk abin da za su yi ba kowa za su yi amma saboda cimma manufarsu to yanzu mutumin da yake da wannan akida don ka ɗauki dubu ɗari ka bashi bayan sati biyu dama ka ce ga kayanka akwai adala tattare da shi babu adala wannan kuma shine abin da yake zahirin akidansu Allah madaukakin sarki kuma ya tsinkayar da mu kamar kai ka ce kenan a nan Allah madaukakin sarki yana jan hankalin musulmi kan su bar ba da amana a yahudu kar su ba da amana a yahudu saboda daga cikin aƙidarsa shine kai ummi ne kuma kai din nan duk abin da ya maka in kashe kai ma babu abin nan kuma su wannan sun faɗe shi a cikin littattafan su da dama sun rubuta in ka tambaye su za su ce maka ba laifi bane yin hakan din me ya dalili sai su ce ka je ka jeji ka gani ainihin dalilin da yasa ake ɗakowa fina-finan dabbobin jeji ake nunawa a ɓata dukiya mai yawa a bijeji ana bin duk rayuwar dabbobin jeji ana ɗauka aƙida ta farko a kayan amana shine a karantar da yahudawa su yadda cewa yadda za ka ga zaki zai je kama kowace dabba ya kacaccala ta ya cinye ba wani laifi haka bai yahuda ya halitta ya je ya samu kowane mutum wanda ba bai ya bai kacaccala shi ya cinye shi cinye dukiyarsa babu wani abu yanzu doki da eh, zaki dan ya bi barewa ya kama ta da gudu ya murkushe ya yaga ta cinye Me zunubi me yake da shi bai da zunubi ko kura ta bi wannan ita ma ta kama da shi musa ta bi wannan ita ma ta gama da shi saboda haka kawai alquwatu lil kabir karfi shine na wanda yake mai karfi kawai haka ne da haka shi sun yi bilibin cewa kuma karfi a duniya dukiya ne da haka dukiyar duniya duk sai sun yi tsananin inda ta rike ta su zama su ne suke da full control a kanta ta yadda za su iya sponsorin dubban mutane su je su musu wani aikin da su ba su basan ma a yahuda suke aiki ba Allah sauka kenan ashe Allah madaukaki zaki yana ja mana kunne mi nazari dangane da al'amarin yahudawa mi nazari dangane da al'amarin yahudawa mu yi taka sansan dangane da wata kenan al'amuran su babu wanda zai san su kuma sai wanda ya karanta su sai ka karanta su ka karanta aqidodin su musamman zionist musamman wanda ya karanta the meaning the protocol of the learned elders of Zionists wanda suka tsara du su a ciki daga ba kuma abin ya fito duk da cewa suna cewa ba littafin su bane amma littafin su ne zaka ga kaɗan daga cikin ko kuma yawa daga cikin wata kinin makirce makircen su Allah madaukakin sarki ya sauka bayanan بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين ai أي إنما hamalahum ala juhudil haqi abin da yasa suke musun gaskiya annahum yaquluna suna cewa wai laisa alaina fi dinina in dai mu a cikin addinin mu ne ba mu da harajin wani matsala ko wata damuwa fi akal amwalil ummiyina in dai mun ci dukiyar wato ummi duk mutumin da jahili ne mun ci dukiyar sa kai jahili a gurin su kamar da na faɗa ba wanda bai rubutu ya karatu bane a wanda ba bai hude ba ko ba ga bane ai terminology ne yanzu ka je gurin lauyoyi duk wanda ba lauya ba a gurinsu leman suke ce masa leman in dai kai ba lauya ba ne baka san wannan law na eh, dokoki protocol na lo din nan gaba baka san shi ba sunan ka leman ko ka ce alkur'ani leman ne kai Allah kuma duk abin da ka karanta a duniya nan ko kai injiniya ne ko kai professor ne ko kai waye in dai ba a layin law kake ba to you are nothing but a layman to haka ne su ma aqidan yahudawa in dai kai ba ba yahude bane to you are nothing but ummi to suka ce ai dan mun ci dukiyar ummi ba komai bane wahumul arab da farko suna nufin arab ne saboda lokacin da suke da wani aqida suna tsakiyar larabawa daga baya sai suka yi sanin in ta koma kan kowa duk wani wanda ma ba ba yahude ba fa inna allaha kada halala halana allah ya halatta mana ita inda abin ya muni kenan kuma suna ganin cewa wai Allah ya halatta musu hakan din don haka kaga kenan da aqida suke yin abun ba su yadda a zalunci suke yi ba da ka kama hujja ka tambaye su mai hujja zai ce ka je jeji ka gani Allah bai halatta ma zaki ya cinye kananan dabbobi ba bai halatta wa damisa ta cinye kananan dabbobi ba bai halatta wa kaza ta cinye kaza kaza ka duba shahu inda yake zaki fisgan abu kaza ya fisgi abu kaza eh mikiya ta zata yagi wanda ta yi menene ko maciji ya kama abin da ya ga dama ya tsara ya kashe shi ya tafi abinsa nesa da kama barewa ta haɗiye duk wannan Allah da Allah bai yadda ba da ba halal bane da Allah bai abin ba da haka mu ma Yahudawa ya halatta mu kashe kowa mu ya gashi mu ci dukiyansa babu wani matsala saboda me aka ce a ah, to me yasa sauran mutane ba halatta mu suka ce ai na hanu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne Allah kuma mu ne wanda Allah ya fi so a cikin ƴaƴayen nasa ma gaba ɗaya ka gani to qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce raddan alaihim wa yaquluna ala Allah al-kaziba wa hum ya'lamun suna ma Allah ƙarya ƙarya suke yi Allah bai halatta cin dukiyar wani ba Allah madaukakin sarki ya haramta cin dukiyar wani bigayar haƙƙin ko innal ladzina ya'kuluna menene eh Eh, wa tadullu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwal an-nas bil ismi wa antum ta'lamun Allah madaukakin sarki ya hana ka ci dukiyan wani ba tare da wata kiran haƙƙi ba Allah madaukakin sarki wato kinan ya hana da haka abinda suke faɗa ya kuluna Allah al-kaziba ƙarya suke ma Allah wa qad iktalafu eh, wa qad iktalafu hadhihi al-maqala sun kirkiro wannan maganar ne su da kansu ba Allah ne yace ba wa ha sun kirkiri wannan ƙarya bi hadhihi dalala wadda za ta kai su zuwa ga irin wannan bata din fa inna allaha domin lalle Allah madaukakin sarki harrama alaihim akal amwali ya haramta musu cin dukiyar mutane illa bi haqqiha sai dai da haƙƙin cin dukiya in ka je gona mutum kai masa aiki ya dauki naira dari ya baka kuɗin aikin ka wannan ka ci dukiyarsa da haƙƙin cinta wa inna ma hum qawm bahatu su mutane ne masu kirkira ƙarya haka Allah madaukakin sarki su kuma yayi su to sai Allah ya ce bala haka na al'amari yake wannan bala tana damfare da maganan baya ko zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil da suka ce ba wani laifi a gare mu dan mun ci dukiyar ummi ko mun kashe shi mun zubar da jininsa dan biyan bukatun mu babu wani laifi a gare mu sai Allah ce bala lalle akwai laifi akai kenan mun gane wannan yau in ka ce bala ma'anarsa shine na'am haka ne yauwa saboda haka ai mu ba mu da laifi dan mun ci dukiyar umma Allah ce eh tabbas akwai shine ma'anar baladi tabbas akwai laifi duk wanda kuka ci dukiyarsa Allah madaukakin sarki zai sakamta masa gobe kiyama Ta haka da zai ku san cewa man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika alkawarin sa tsakanin sa da Allah madaukakin sarki hi anan addamir yarju ila Allah ko wanda ya cika alkawarin Allah maɗaukakin sarki wattaka ya kuma ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mun gane fa inna la yuhibbul muttaqin lalle Allah maɗaukakin sarki yana son masu takawa Allah yana son masu takawa Allah yana son ko kuma damir zai iya koma zuwa ga shi mai magana man aufa bi ahadihi wanda ya cika alkawarin sa da wa Allah wa Allah maɗaukakin sarki ko yawa ai mun yi wa Allah madaukakin sarki wa iza kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatan wa ashhadu ala anfusihim ala bi rabbikum qalu bala shahidna ala anfusina ko yawa an eh an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ka gani mala ali yace ka ko wa'adi ga Allah zaka yin azumi da sallah to kaga wannan alkawarin da muka ruko to idan mutum ya zo ya cika a nan ban kasa kuma ya ji tsoron Allah to Allah madaukakin sarki tabbas yana son wato kenan ah, masu takwa fa inna Allah yuhibbul muttaqina ay lakin man awfa bi ahdihi wattaqa minkum wanda ya cika alƙawarin tsoron Allah daga cikin ku ya ahli kitabi ku mutanen littafi allazi ahadakum Allah alkawarin da Allah ya yi muku alkawari akan sa min al-iman bi Muhammadin kuka yadda kuka imani da Annabi Muhammadu idza bu isa lokacin da duk aka aiko shi kenan kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bayanin sa cikin at-Taura cewa zai bayyana Allah ya tara annabawa dukansu gaba ɗaya ce musu zan ba ku annabci zan kuma tura ku kafin annabi na na ƙarshe ya zo amma mu yi alkawari da ni da ku in ji Allah da shi da annabawa cewa idan na aiko annabi na na ƙarshen zamani la tu'minun nabihi wa la tansurannahu wallahi za ku yi imani da shi kuma wallahi za ku taimaka masa Allah ya tambaye su a ƙarartu. kun yi ikirarin wannan magana wa kattum ala zalikum isri ko Allah ce kun yadda da wannan magana kun furta kowa ya furta da gabakin sa annabawa suka ce me qalu aqararna suka ce wallahi mun yi furuci kowanne annabi ya dauki wannan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai bi shi kuma al'umman sa ma za ta bi shi kuma su yahudawa sun san wannan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda haka ina alkawari suke ina alkawari wanda ya cika alkawari Allah ba da kuke sarki na son masu tafa ko yawwa kama akaza al-ahd wal mithaq ala al-anbiya'i wa ummihim bidhalika Allah ya dauki wannan alƙawari a gare su gaba daya to saboda haka yanzu ya rage nasu to mu je malam إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله مدوكتين سركي يتشي من الذين يترون بأهد الله وإيمانهم هكذا ثمنا قليلا duk wanda suke zuwa su karɓo wani samani ne ɗan kaɗan mana su karɓo wani abin duniya ɗan kaɗan komi yawansa inda a duniya ne dan karami amma sun yi wannan ne wato kenan bi ahadillahi wa aimani alkawarin Allah da rantsar da suka yi sun yi ma Allah madaukakin sarki alkawari sai suka watsar da wani alkawarin saboda wani abun duniya shine ma'anar wannan ko Allah madaukakin sarki anan kaga yana magana ce innal ladina ya'taduna amma ahadullahi alaihi wanda suka canja suka musanya wannan alkawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki min ittiba'i Muhammad cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za su bi shi wa zakara sifatahu lin nas ya ambaci sunan sifarsa a mutane bayan ya ambaci sifarsa a mutane ko zikir sufiti lin nas cewa kuma za su yi ma mutane bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanin amri da bayanin al'amuransa du za su ma mutane bayani ga sifarsa ga sifarsa ga yanda yake ko wa an aimanihim alkaziba kuma suka yi tsaran na ƙarya alfajira na fajirci alasima na saba wa Allah maɗaukaki sarki bil asmanil qalila suka canja duk wa'annan suka karbi dan abun duniya na dan kadan azzahida wanda yake mai karewa dan kadan wai uru da hadil hayat dunya shine ko za samun da kudi ko samun daukaka ko daraja ko wani dan mafaka da zai sauransu wanda yake duniya mai karewa to irin wannan Allah ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wannan ba su da rabo a gidan lahira duk wanda ya gane wani abu na addini na Allah madaukakin sarki sai a dalilin wani abun duniya sai ya bar wannan abu na addini ba sai lalle yahudawa ba ba sai lalle kirista ba a cikin musulmi musulmin da ya fahimci wani abu na gaskiya sai ga wani abu na duniya ya zo masa sai ya bar wannan abu na addininsa na gaskiya ya rungumi wannan na duniya to zai iya faɗawa karkashin wannan aya Allah ya kiyaye to su yahudawan sai Allah ce musu ulaika la kala lahum fil akhirah wannan ba su da rabu a lahira to shi musulmi fa idan shi ma ya aiki irin nasu hmm ay la nasiba lahum fiha ba su da rabo wala hazza ba su da wani sakamako lahum a gare su minha na ita lahira din ɗaya kenan wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai magana da su ba Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba ko magana Allah ba zai musu ba Allah madaukakin sarki ko magana ba zai musu ba kaga wannan wato narko ne narko ne abinda ake nufi a nan wallahu ta'ala alamu shine wato kenan babu shiri tsakanin su da Allah kaga zaka iya mutum ya maka laifi ka sashi a gaba ka zazzage shi ka gama ci musa ce ka masa faɗa ka komai da komai ka ta ko kula shi ban yi ba ko magana ban masa ba ka kare masa kuma abin duniyan nan haka tana faruwa ko ba ta faruwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin ku sai sun yi magana man to man ko man to god za a ce ga astaghfirullah <laughs> eh, da shi da ubangiji za su yi magana babu tarjumani a tsakani babu interpreter a tsakani kowa sai yayi magana da Allah madaukakin sarki to maganan ne da za a yi musu ba za ta yi musu dadi ba shi yasa aka ce Allah ba zai makula su ba za a yi musu magana amma ba da mai daɗi ba mun gane wala yanzu da kai Allah ba zai ma kalle su ba to akwai abin da Allah baya kallo eh babu abin da Allah baya gani babu abin da kuma zai ko da kyafta ido da bismillah zai bace a kallon Allah amma sai aka ce wala yanzu ilai Allah ko kallon su ba zai ba wai ma'ana shine Allah ba zai saurare su a cikin lamarin su ba babu complain ko kuka ko wani alaman tausayi da za su nuna wanda Allah madaukakin sarki zai ji kansu Allah ka saba mu bane wannan kuma ranar tashar gama hakan nan zai faru yawwa walahum azabu wala zaki sannan Allah ba zai tsarkake su ba min zunubi wal adnas duk zanubin da suka yi Allah madaukakin sarki ba zai ba zai tsarkake su ba bal ya'muruhum ila an-nari sai ya ce kawai akan su wuta walahum azabun alimun kuma hakika sun haɗu da azaba wadda take mai radadi ranar tashar kiyama wa inna minhum إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتاسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله مدوكاكين تركيتي وإن منهم للي daga cikinsu min hum su suwa kenan su ahalil kitabi ko ko yahudu ko nasara a cikin daga cikin su wanda ya luna alsinatahum suna karkatar da harsunan su bil kitabi da littafin Allah madaukakin sarki da za su yi maka bayani sai kai tsammanin a cikin attaura ne ko a cikin linjila ne ko a cikin gospel ko a cikin eh, new testament za ka yi tsammani saboda za su yi kokari suna maka suna Allah ne kuma abin da za su gaya maka da Allah ne mun gane litasabu da kitabu saboda ka tsammani daga littafin Allah yake musamman ma in kai baka san littafin Allah ba in kai baka san littafin Allah ba yawa sai kai tsammanin wato gidan aikin Allah kake ko litasabu da kitabi kuma gaskiyar lamarin shi da wa mahuwa min alkitabi baya cikin littafin Allah wannan magana ba ta cikin littafin Allah ba da kuke zaki wa yakun huwa min indillah kuma su ce maka daga gurin Allah ne wa ma huwa min indillah ko ba daga Allah bane ba daga gurin Allah bane anan Allah madaukakin sarki yana bada labari akan yahuda ne alaihim Allah anna minhum fariqan yuharrifuna al-kalima wasu su sukan canja wasu kalmomi amma wadihi ga barin gurinta aya ga yanda take sai su fasara ta ba daidai ba wa yubaddalu da kalam Allah sai su canja maganan Allah din wa yuzilunahu wa yuzayyilunahu su masa kawa su masa kawa su gyara shi su gyara shi su gyara shi sai su kau da shi anil muradi ga barin ainihin abin da ake nufi bihi da shi me yasa liwahimu aljahala dan su rudar da jahilai su rudar da jahilai annahu fi kitabillahi jahilai su wanci cewa wannan abin daga littafin Allah madaukakin sarki yake ko wayan su bunu illa su jingina ma Allah madaukakin sarki ko kazimu Allah kuma ƙarya ne suke ma Allah madaukakin sarki wa mu ya'lamuna kuma su sun san ƙaryar suke su sun ƙarya san ƙarya suke min anfusihim su akan kansu annahu kad kazabu sun san ƙarya suke yi wabtarau sun kirkire ƙarya ne fi zalika kulli a cikin wannan gaba da sun jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai sun suna ce maka ah, na Allah madaukakin sarki ne wai kuna Allah la kadhibu hum ya'lamu suna ma Allah madaukakin sarki ƙarya kuma sun san ba gaskiya ba ne ai jiya mun yi bayanin wani wani pastor wanda ya zo samu wani su yake da ke ya iya larabci sai ya zo rika jawo musu wasu abubuwa da larabci sai su yi tsammanin cewa ai san manzon Allah ne da haka ya ruda su ya zama da suwa take nan arna sannan bayan su wannan hukunci ba zai tsaya a kan su kadai ba kullum muna karanta kissa amma kissa fa'idanta shine mai tadabburi ko mu ya zama mun ɗauki wa'azin cikinta dan musulmi idan ya juya abin da ba shi kenan ba ya ce haka Allah yake nufi ko ba haka Allah yake nufi ba to fa zai faɗa ƙarƙashin wannan aya in yi garaje in yi garaje kwadakin ba za ka ga mutanen da ka zo su tare hanya su samu mutane duk su yayyanka su kuma sai aikin Allah suke yi na ce Allah madaukakin sarki ne sa su je masallaci mutum yana sallah sallah fa a masallaci ana karanta alkur'ani su sa bindiga su harbe shi kuma su yi aikin aikin Allah suke yi ina aikin Allah na gudun hmm? ina aikin Allah su jawo aya su jawo hadisi kuma su sa shi a inda ba shi yake ba su ɗora ma aya nauyin da ba za ta iya ɗauka ba kuma dole sai ta ɗauka don me su yi kwambinsin ɗinka cewa wannan abin daga gudun Allah madaukakin sarki ne eh? wani lokaci ma har a kawo kitabun tauhid a zo a karanta a kama mutane a harbe su a ce ga kitabin tauhidi ya ce kaza za ce kaza a yi ta abubuwa a bisa son zuciya to wannan matsala tana damfare da kowa sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi musamman in aka samu wato kenan guluwi a wajen soyayya soyayya akan malami ko soyayya akan kungiya zai iya kai mutane zuwa ga ɗaurawa aya alkur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wani nauyin da ba shi ya kamata a daura masa ba saboda me ta justify din wannan kungiyancin ko ta justify wani wani matsayin wannan malami ko ta justify wani aqidan da ake son mutane su rura akan sa Allah madaukakin take sauka shi yasa kullum ko da fassaran aya za a yi sai a rika kiyayewa sai a fassara ta irin yadda magabata suka fassara ta to anan ne za a samu to kenan abin nan Allah ibn Mas'ud yake cewa man kana muqtadin falyaktadi bi man mat fa innal hayya la yutamanna fitan <coughs> alhamdulillah to mu je ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله مرة كنت ذلك ما كان لبشر ba zai dace ga ɗan adam ba an yi tehullahu kitaba ya zama Allah ya bashi littafi wal ya bashi hukunci ko annabci manzanci wal nubuwata sannan ya bashi annabci kuma sun mai kwallon nasu kunu ibadar limin duni lahi sannan ya zo rika cewa mutane ku zama bayan bayi na kuma bayan Allah ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum littafi ya ba shi annabci da manzanci ya kira mutane sannan mutum na ya zo ya ce mutane su shi su bauta masa shine Allah kaga wato kenan wannan abu ne ba zai yiwu ba sai dai ya ce musu kunu na ku zama rabbaniyin rabbaniyin sune mutanen da suke wato kenan renon mutane akan addini in an ce Rabu ko mai reno ko Rabu alalami na ubangijin talakai ai shi ma'ana shi ya reni eh, abin nan suka ce izhab anta wa rabbuka katila ai kai da wanda ya reni ka kenan ko yawwa sauraka ka reni abu a hankali a hankali a hankali har ya kai matsayi na ake kiransa a tarbiya daga nan aka samu Rabu haka ne yawa to Allah madaukakin zake ce sai dai su zama rabbaniyin zama masu wato kenan tarbiyyantar da mutane suna renon mutane a hankali a hankali har ya zuwa abin nan kenan to nan. amma bin isa ga yayi ruwaya daga abdullahi dan abbas a cikin wata gina tafi tarihi yake cewa qala abu rafi al hina ijtamat al-ahbar min al-yahudi wan nasara eh, muhammad eh, abu rafi al kurazi yana ce abu rafi al-qurazi dan kabilan banu quraiza kenan kun san banu quraiza kuma ɗaya daga cikin kabilun yahudawa da suka zauna a madina kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an samu wasu daga cikin su yara kanana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su su sun musulunta kamar irin shi wannan abu rafi al-qurazi kamar irin su muhammad bin abdullahi al-qurazi zaka same su to yake cewa ijtama'at al-ahbar min al-yahud manya-manyan malaman yahudawa wannan tsara da kiristoci sun taba taruwa min ahli najran a cikin mutanen najran sai suka zo suka taru inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka zo madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo su annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gansu da ahum ila islam sai ya ce musu to ko yahudawa da kristoci yanzu abin da nake kiran ku shine ku zo ku shiga addinin musulunci yanzu zamani ne Allah ya aiko sabon annabi ya aiko sabon littafi ku zo ku shiga cikin addini musulunci kuma dama a cikin littafin ku akwai bayani cewa za a aiko sabon littafi da sabon annabi ko yawa a turidi ya muhammad anna abudaka kamata abudun nasara isa bin maryam sai suka tambaye suka ce to yanzu ka ce mu musulunta kana son wato kenan idan muka musulunta sai mu zo muna bauta maka kenan kamar yadda kiristoci suke bauta wa isa dan maryamu kun san kirista sun ɗauka annabi isa shi ma allah ne ko kuma ɗan allah ne da haka shi sa suke bauta masa ko yauwa sadaka god ne the son allah ne amma allah ɗa ɗan allah ko mai allah ɗa sadaka suna bauta masa tare da cewa fa isa dan maryamu mutum ne a cikinsu yanzu sun jiya suna bauta masa makalar rajul min ahlin najran an nasarani sai wani mutum kirista daga cikin mutanen Najeriya sai yuqalu lahun ra'is ana ce masa ra'is sai ya ce eh, awa za ka zaka domin na ya muhammad wa ilaihi dauna za muhammad ga mana gaskiya haka kake nufi kuma dan wannan ne kake kira mu musulunta yanzu kaga in mun musulunta da muna wa isa ko tare da muna bauta wa Allah muna bauta wa isa yesu almasihu to yanzu kai ba kana son mu kenan sai mu zo mu musulunta sai mu rika bauta maka muna bauta wa Allah ko yanzu kenan ko au kama kal to fa kala sallallahu alaihi wasallam sai adam sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma'azallahi Allah ya kiyashe ni Allah ya kiyashe ni Allah ya kiyashe mu anna abu da ghairallahi mu ba ma bautawa wani ba Allah ba ai ba ma bautawa dan adam au anna amura bi ibadati ghairillahi Allah ya kiyashe mu mu mutane su bauta ma wani ba Allah ba kamar yadda kirista suke umurta a bauta wa isa dan maryamu to mu ba mu hakan nan ma bi zalika ba azani ni Allah madaukakin sarki bai aiko ni da wannan ba wala bi zalika amara ni kuma Allah bai umarce ni da wannan ba aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah zalika fi qawlihima shine a dalilin wannan maganar da suka ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da muka kanta yanzu ma kan libashirin an yutihu Allahu kitaba wal hukmu wan nubuwatu thumma yaqulu an-nas kunu ibadan li min dunillah baya iya yuwa Allah wa madaukakin sarki ya ba wani ya zaɓi mutum ya zama da shi annabi ya zama da shi manzo ya ba shi littafi kuma shi ya kira mutane su rubuta masa don haka kenan kaga kamar wannan aya tana nuna man cewa kirista da suke bautawa annabi isa ba annabi isa ne ce su bauta masa ba yahudu da suke bauta wa uzairu ba uzurin ne ce su bauta masa ba ba zai yi annabi isa ya ce a bauta masa ba domin annabi isa shi ma a allah madaukakin sarki yake yake bauta ko a cikin maganganu a cikin babu za ka gani yake cewa my lord my lord why have you forsaken me lokacin da ya ga eh, eh, yahudawa za su kashe shi ya ce my lord my lord why have you forsaken me ya ubangiji na ya ubangiji na ya ka ka kyale ni zan zan shiga halaka Kada kenan ya nuna cewa shi ma ya san Allah kuma shi ma a Allah yake bautawa ko akwai inda yake cewa my lord your lord ubangiji na kuma ubangijinku ko kenan annabi isa ya yadda cewa Allah shi shine ubangijinsa shi ma yana bautawa Allah ne don haka idan ka ga kirista yau suna bautawa annabi isa to ba annabi isa ne ce su bauta masa ba kun gane wannan yawwa saboda haka shi ce baya iya yiwuwa ga mutum Allah ba shi annabci da manzanci sannan ya ce wa mutane ku zo ku bauta min kuma bayan Allah madaukakin sarki eh, ba zai ba zai ba zai yiwu ba ma kan albashirin an Allahu alkitaba wal hukma sama wal nasu kunu ibadan min dunillahi walakin sai dai ya ce musu kunu rabbani na ku zama malamai bayan Allah masu renon mutane akan karamin ilimi har su kai su kan babban ilimi anan wato kira akwai abin eh, wato wato fikihu ko ko ce usul fiki walakin kunu rabbanina shine wato kenan ku zama mutanen da suke dora mutane akan ilimi kankani sannan su kara sannan su kara sannan su kara har su kai mutane bakin gaci sau da ɗabi'a mutane shine in ka zo ka tuttuɗo musu kowane irin ilimi kake da shi to za su guje ka ba za su karba ba wani abin ka san shi ga yanda yake amma saboda ka kafasiki na mutanen da kake magana da su ba zai dauki wannan abin ba ba za ka kawo shi a wannan lokacin ba sai ka bi shi wani ana kiransa ana kiransa ta tadriji ko kuma ana kiransa eh, alfikihu aulawi ko yawwa eh, menene masalihul aulawi da kuma suke cewa alfikihu aulawiyya wannan shine aula a yanzu sannan sai ka kara musu wannan sannan sai ka kara musu wannan inda wani lokaci ake samun rikici shine duk abin da mutum ya je ya karanta ɗalibin ilimi musamman a lokacin da yake kokarin samun ilimi duk abin da ya je ya karanto na hadisi ko na aya ko wani fahimta a lokacin zai ce sai an aiwatar da wani abu ya kawo wannan ma a aiwata ya kawo wannan amma sai ya tare ya cunkusa abubuwa su yi nauyi mutane kuma sai abin ya musu nauyi sai a tattara gaba ɗaya sai a watsar masa ma a ce je ka abin ka Allah ya kiyaye yawwa sadaka kana masu malaman balaga suka ce likulli makanin makalin wa kulli makalin makan kowane guri akwai irin magana da ta dace masa kuma kowace magana akwai gurin da ya dace mata saboda haka daga cikin ilimi shine mutanen ka bi su a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali kuma wannan shine tsari na alkur'ani alkur'ani in ka duba yadda ya bi da farko farko abinda aka fara kowanne lakana musu shine kalmar shahada sallar ma raka biyu kawai suke da safe raka biyu da yamma raka biyu da safe raka biyu da yamma amma ana yi dirijiyan ta dirijiyan har suka kafo suka yi karfi sannan daga ba sai aka fice musu sallan ta koma lokaci biyar sannan daga ba aka kawo musu azumi sannan daga ba aka kawo musu zakka sannan daga ba aka zo aka hana shan giya sannan daga ba aka zo aka hana kaza sannan daga ba aka zo aka hana kaza da a lokaci daya aka saukar da qur'ani aka ce musu kowane musulmi ya dauka duk dokokin cikin alqur'ani 100 bisa 100 zai yi ba za ka samu wanda za su karba ba mun gane wannan sadaka shi zace walakin kunu rabbanina ku zama masu renan mutane bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda littafin da kuke koya mutane kuna koya wa mutane littafi ko to sai ku bi su a gurgurdan yadda za su abin nan ba za su dauka wai ba kuntum tadrusuna da kuma abin da ku kuke koya na karatu ku je ku koyo ku zo ku koyar ku je ku koyo lokacin da zaka koyar sai ka san wa kake magana da shi ya za ka koya masa har Allah maɗaukakin sarki ya sa ya fahimci wannan abun ya zama wato kenan sillansa ya kai shi ma abin wai ma kuntum tadrusuna ay tahfuzuna alfazahu abinda ku kuke koya da abinda kuke koyarwa wala ya kuma su annabawan nan ba za su taba umurtan ku an tattaki zul mala'ikata wai ku ɗauki mala'iku wannan bi'ina da annaba su zama arbaban ba ba annabin Allah ba zai taba cewa ka bauta wa mala'ika ko ka bauta wa wani annabi ba mun gane wannan to duk abin da yake ya kaiwa kusa ga bauta to ba sa yin haka ba sa yin haka mu kaga wannan kaman jan kunne ne ga malamai cewa malami ya ji tsoron Allah kar ya dora mu mutane ya dora mutane akan aqidar sonsa ya koyar ya dora su akan aqidar son addini shine zaman lafiya wannan shine abin da sai imam malik suka yi imam shafi rahimahullah su abu hanifa duk abin da suka yi kenan kokari suke yi mutane su fahimci addini ba su fahimce su ba yau ko mutane abin da suke kokarin dora mutane shine mutane su fahimce su don haka za ga mutum karkatarsa ta fi akan malamin akan yadda yake karkata akan addini ko kuma su fahimci kungiyarsu za karkatarsa ta fi yawa akan a fahimci kungiyar maimakon a fahimci addini har sai ka ga ya dauka cewa kungiyar ma ita ce addini don haka duk abin da kungiyar ta halatta shine wannan halal abin da ta haramta shine haram ko da ku akwai kuskure a ciki ko kuma mai fahimci cewa malami shine addini don haka malamin kawai ya sa a gabansa kuma wannan abin da malamai suke kuma suna yin haka ne billahi la ilaha illa saboda ba kansu kariya ba wa kansu kariya da sama wa kansu daukaka a darajar duniya in ba haka ba shi kafin ya zo malamai nawa aka yi me yasa ba zai dora mutane akan addinin ba sai ya dora mutane akan darajarsa komai ka taba shi malamin sa komai ka taba shi malamin sa kaga wai an dauki malami ana ce masa wai lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad a malami ake fada ko kuma mutum a ce masa dan Allah dan annabi karka yace wallahi in ba malami ne ce ba zan daina ba me yayi wannan saboda an sa masa son malamin a zuciyarsa fiye da kuma wani akira ce ta yahudawa Allah ce wa bufi fi qulubihimul ijla an sa musu son dan dalo a cikin zuciyarsu maimakon a sa musu son Allah ba haka bane Allah ya kamata a sa musu tsoron sa zuciyarsa sai aka sa musu son dan dalo saboda ce suka son dan dalo fiye da Allah ba da kukin take to yanzu ta juya ba dan dalo yau amma akwai mutumin da za a dauke shi ko kungiyar da za a dauke ta a cusa maka a cikin zuciyanka har sai ka so tafiye da musulunci sai ka gani ita ce musulunci ɗari bisa ɗari ta wanda ta yanda kawai in ba ka kauce wannan ka kauce addinin musulunci Allah bada sarki ya sauka to kaga annabawa qur'ani yace ba sa haka ma kana li basharin an ba kullahu likitaba wal hukma sun sun mai yaqulu nasu kunu ibadan limin dunillah ba zai yi Allah maɗaukakin sai ke zabu mutum a matsayin sa na annabi ya bashi littafi ya bashi annabci sannan shi ya zo ya ce mutane ni za ku na bi ba ko ma bayan Allah maɗaukakin sarki in kaga ya ce ku mini to akan mu tafi hanyar Allah ne akan mu tafi hanyar Allah maɗaukakin sarki ne abinda ko suka ɗora mutane akai kuma duk bayan Allah na gari haka suka abin eh, haka suka tafi akan sa Allah samu fahimci wannan don haka Allah ya sake tabbatar da cewa wala ya amurukum ba za su taba umurtan ku an tattaki zul mala'ika da wallabi na arbabin ko ya zama kun dauki mala'iku ko kuma annabawa zama arbabin ubangijanni ba annabi ba zai yi haka ba don haka alimin rabbani shi ma ba zai yi haka ba babu yadda za a iya tsora maka akidar kai zama Allah kan kungiya ne ko kuma kan wani ko kuma akan shi kansa shi malami ya zama shine abin ya zama alƙiblar ka kawai Allah madaukakin sarki ya sauka hmm? sai Allah ya ce ayi amurkum bil kufri bada idza antum muslimun yanzu za su umurce ku da kafirci bayan kuna musulmi kaga kenan wannan din zai iya kai mutane zuwa ga kafirci ayi amurkum bil kufri haka Allah ya ce ayi amurkum bil kufri ba'da iz antum muslimun kuna musulmi su umurce ku da kafirci to duk wanda ya zo shiga gaban Allah kai menene kamni kana sallar ka amma kimar Allah ba ita a zuciyanka kimar malamin ka ne a cikin zuciyanka ko kimar kungiya Allah ba da kuke sarki sauka ai la yaf'alu zalika annabawa ba sa haka kuma ba ma mai aikata haka illa man da'a ila ibadati lahi. sai dai wanda yake kiran mutane zuwa ga bautan wani Allah ba da kwanci sai menene muka faɗi bautan ne kan kwanaki ba eh? menene abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adiyu bin hatim da'i bauta ne ma malamai me ya faɗa masa wa man da ila ibadati ghairillahi duk wanda ya kira mutane zuwa ga bautan wannan Allah kuma faqad da ila kufur ya kira mutane zuwa ga wannan gidan kafirci wal anbiya su kuma aqida ta annabawa inna ma ya'muruna bil imani suna umurta mutane da imani kawai wa wa ibadatin lahi shi wa da shine bautan Allah madaukakin sarki shi shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi kama qala ta'ala kaman yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilayhi annahu la ilaha illa ana abudun kowanne annabi muka aiko shi to abin da yake muka muna masa wahayi mu ce ka kira mutane ka ce babu abin bauta da cancanta in ji Allah sai ni ni kada kuma ni za a bauta ma wai za ka zalla lokaci ai eh to amma za iya ya ku shi domin Allah a abin da muka faɗa daidai Allah ba sarki ya sa mu aiki da shi Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah mu da ganar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara kuma ya fi mana